Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau a bidiyon mu na yau zai nuna muku yadda za ku je ku canza a browser ku kowace iri ce ta koma kan Chrome ta kama aiki so wannan bidiyo gaskiya na da matukar muhimmanci sosai domin zaka ga cewar wasu waye su ma bata kasance bar ma ta zo da Chrome din ballanta na ma su san yaya za su yi amfani da ita wato asalin ita Chrome din so wannan hanya ce mai sauki wanda yake koda a ce wayar ka babu Chrome ka zo kuma ka dauko Chrome to fa ba wai zai ci gaba da aiki ne kai tsaye ba lallai sai ka je ka dora shi akan wayar ka ka je ka saita shi akan setting ɗinka sannan duk link ɗin da ka taba za ka je ka dora shi akai so yanzu misali za mu nuna muku kai tsaye yanzu bari mu shiga mu taba wani link kai tsaye mu shige shi sai ku ga ta abin da muke nufi a ciki ta da kuma kai tsaye in kun danna browser ku da zai kai ku so yanzu misali bari mu dauki wannan link din mu danna shi kai tsaye za ku ga kalar browser da zai kai mu yanzu idan ka zo ka taba wannan kaga gashi na kawo mu kan Bibo browser sakamakon ya kai mu kan Chrome yadda zamu ji daɗin amfani da shi so kaga yanzu a abinda muke so yanzu sai mu je mu saita shi ta yadda da mun danna link irin wannan kai tsaye sai ya kai mu cikin din mu so kar ku damu yanzu dai ku biyo mu cikin shirin kai tsaye domin kallon yadda za ku je ku canza ta kai tsaye za ku ga cewa ita kanta wannan ba ma wani cikakken amfani take mana ba da masifar satin ɗinta to da farko dai abinda da za ku yi anan za ku je ku nemi setting ɗinku na kan wayar ku kamar haka bari mu je mu nemi setting ɗinmu a bari mu duba mu gani so gashi nan bari mu ɗan yau wato ga setting ɗinmu nan kamar yadda kuke gani sai ka danna shi ka shiga ciki kamar yadda kake gani so idan ka danna shi sai ka janyo kas ka yi scroll down za ka je ka ga inda aka sa a application and permission ɗin nan so sai ka je ka danna shi kai tsaye ciki so idan ka danna shi zai bude ma fuska kamar haka to sai ka danna permission management ɗin nan na tsakiya to sai ka danna shi kai tsaye so idan ka danna shi a idan ka danna shi shi ma zai buɗe maka kamar haka idan ya buɗe maka sai ka danna kan wannan zaɓin ka na ƙarshe default app setting din nan am gashi nan sorry default app setting din nan gashi nan shine na ƙarshe so shi ya kamata ka taɓa so idan ka danna shi shi ma gashi nan zai bude maka kamar haka so gashi nan zaka ga zabi na 1 na 2 na 3 inda aka sa browser shi zaka taba kai tsaye domin zuwa canza browser ka kai tsaye daga kan wayar ka kenan so yanzu misali mu yanzu bar mu danna kan wannan browser ku gani so gashi nan zai bayyana mana dukkan browser da ke cikin sa gashi nan zaku gansu so kai tsaye sai ka zabi wacce kake so zaka yi amfani da ita so yanzu kai tsaye bar mu zabi kan Chrome din nan so yanzu shikenan ka riga ka saita a browser ka akan Chrome yanzu kai tsaye sai ka fito waje kenan kai tsaye in kuma ba ma ita kake so ba za ka zo ka canza dukkan wacce kake da bukata in dai browser ce akan wayar ka ga su opera nan ofe da su bitmap da sauransu so yanzu misali bari mu fito kai tsaye can mu je mu sake shiga ku gani a bari mu fito kai tsaye so yanzu bari mu je ga link din na da zuwan da muke so za mu shiga mu danna ya kai mu kai tsaye cikin Bibo browser so yanzu bari mu shige shi ku ga inda zai kai mu kai tsaye so kamar yadda kuke gani gashi nan mun taɓa link ɗin yanzu gashi nan ya kawo mu gashi nan a sakamakon ba amfani muke da Chrome din ba gashi nan yanzu kai tsaye ya kawo mu cikin Chrome to kai tsaye sai ka dan yi accept din dukkan wannan permission din da yake baka so za ku ga cewar gashi nan so zai bude mana a cikin shi wannan Chrome din kai tsaye so daga daidai wannan lokacin ka riga ka canza browser ka so wannan ita ce babbar dama hanya mai ah, sauki da zaka je ka canza browser ka akan ka idan baka sani ba so wannan ita ce hanya mai sauki da zaka je ka canza ta mun gode sosai amma da Allah idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka muna da bukatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar karawa domin shine zai ba ku damar samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun dora mun gode sosai ku saurare mu a cikin bidiyo na gaba